الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما waɗanda suka koma zuwa ga Allah da tubar da suka yi daga munafurci suka gyara baɗilinsu suka yi riƙo da alkawarin Allah suka tsarkake ayyukansu saboda Allah babu riya waɗannan masu wannan siffofi suna tare da muminai a duniya da lahira kuma da sannu Allah zai ba muminai lada mai yawa